Nafu, Dondi la machine te souhaite encore la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes dimanche. La jeunesse nigérienne est certainement scotchée parce qu'en principe, dimanche c'est jour de repos. Dans les Fada, ils kiffent l'émission Tous à la Fada. Un peu partout au Niger et sur le site du studio Kalangu, ils regardent l'artiste s'exprime. Le teaser. Nafu, on commence par euh, ce que tu as écrit comme scénario yaushe ne ka fara ekiritikin scenario abokina eh scenario da nawa ne kan rubuta da suke kikin kanka wannan zanken ne kamata mu kawo kiki wanga an ok akalla dai scenario cikin kaina ina ganin ba na rasa guda goma sha biyar wanda kuma aka yi aikin shi ya gudana yana iya kai kamar guda hudu biyar haka mm. wanda yake na labari cikakke mm. akwai irin dan guntu haka irin na komedi da sauransu wannan ni da kaina ba zan iya misalta yawansu mm, ya ne zancen ka kana sai da su ne ko yin da ne kake kama misali kana son aikin senario zuwa yanzu dai ba mu kai mataki ko kuma ban taba sai da wani guda ɗaya ba mm. amma dai mun yi aikin wasu daga ciki mm-hmm. sannan muna cikin aikin wani daga ciki mai tsawo kamar yadda na bada misali mm, haka aka yi haka kuma kake mini kai mawaka ne haka to kai tarmaman mawaka ne biskan wanga emission kin kaman kai na starkin Masha Allah. Wani irin wakokin ne ka yi masa? Dandalin soyayya ka dai kake yi ko har da rafakin ma kana tabowa? Eh, na waɗanda suka yi yawa mm. su ne na dandali. Wanda yanzu haka na dandali da yake yawa yawa gare su akwai wanda ake tahiya da su akan soyayya akwai akan wasu abubuwa wanda akalla yanzu na yi waka kamar guda dubu. Dubu? Dubu. Misali ga menene dubu? dubu mili kenan ɗari ɗari su goma ban gane ba <laughs> ban gane ba waka dubu kai akalla wannan kaman minimum nake magana akalla ban gane ba in an ƙi waka misali guda daya biyu uku hudu har dubu har dubu kai mm, a cikin shekara goma sha biyar kenan tu kenzan 15 de carrière eh disatan ma za a can ba yanzu ne an kawara ba e gaskiya to na ji wannan labarin iske muna e mu samo an su wakokin da suna birge ka da suna birge jenes nigerian da suke kallon mu da suke sauraron kaman cikin wanda na yake wanda kaji akwai waka wadda na fara yi kusan ita ce ta biyu cikin wakar da na yi a rayuwata mhm. wanda in ban mance ba ta kai shekara sha biyar din ita ma da ka yi waka da na yi waka eh. tana daga cikin wakar da in dai mutum dan cikin garin maraɗi ne eh. Eh, musamman matasa suna jin daɗin waka sosai wata waka da ake Maradi babban gari. <laughs> Maradi babban gari, a sai da komi. <laughs> Muna so mu yi plaisir a la jeunesse de Maradi qui écoute cette émission. On va faire plaisir à toute la jeunesse qui est scotchée depuis, et eh bien sûr, la capitale économique Maradi. Maraɗi babban gari yai nisa kaf a Nijar ya gasa gagaran gari mai nisa wallahi ni dai anan zan zauna. Wannan shine ah, Ok, kamar misali kamar nan kana so ma ka yi wani sensibilization don a zamna marade eh yan gida su zauna gida su mm. tsaya su yi aiki irin yadda ya kamata kamar abin da waka take tuna kuma tana nuna mm-hmm. yanda yarurruka da yawa mutane da yawa suka zo daga wata ƙasa ko daga wani gari suka zauna maradi kuma suke zauna lahiya tare da jama'a c'est la capitale économique spéciale nous sommes pratiquement à la fin de cette émission abokina ah. wani cira ne gare ka zuwa ga masoyinka wani irin taimako na suke yi kawo maka to daga bangare na ni kira na kullum da nake yi wa masu bibiyan mu cikin wa'annan harkokin guda ɗaya ne ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari bisa abubuwan da muke yi saboda babu abin da artist yake so kamar ya ga ana bibiya abin da yake kuma ana yabawa wannan shi ne shirin ce na dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gareka da duk da suke dandalin soyayya